Matakin mayar da ƙasar Mali saniyar ware a sahun ƙasashen yammacin Afirka sakamakon rashin nuna alamun shirya zaben da zai mayar da mulki a hannun fararen hula abu ne da masana ke ganin ba zai haifar da ɗa mai ido ba a fannin tsaro a yankin Sahel. Ganin cewa rufe iyakokin ƙasar da makwabtanta ka iya zama wani shinge ga dakarun tsaro a yakin da suke gwabzawa da 'yan ta'adda. kamar yadda mai fashin baki a fannin tsaro alkasim abdurrahman ya bayyana tun da za a samu raunin dangantaka ko hudda tsakanin sojojin kasashen ko jami'an tsaron kasashen da su jami'an tsaro na mali da su sauran na mambobi na ecowas musamman na jamhuriyar nijar da na burkina faso kuma su wannan sojoji na haya na rasha da suka zo su kasashen wa'annan makwauta ba su amince ba da su a matsayinsu na abokan hulɗa to za a samu matsala. editan jaridar lebanon jami'i a cibiyar nazari da bincike ta norbert zango musa aksar na cewa shugabannin kasashen sai da yawo ba su yi la'akari da abin da zai biyo baya ba kafin yanke hukunci a kan kasar mali tun da yawan sojin niger suka kori 'yan ta'adda to da yake an tuhe iyaka tsakaninmu da mali to ba su da incin su je su shiga kilomita hamsin da yadda aka saba gani su shiga hau su wuce ma su bi waɗannan 'yan ta'adda a can cikin wannan ƙasashe to wannan babban matsala ce eh, ta abin da ta shahi wannan yanki ka iya ka duba kuma ko kasashen burkina ko ƙasa eh, eh, ivory coast ko duka dai ƙasa ta ecowas wadda dai take da iyaka da mali wadda za ta biya 'yan ta'adda da yake mali wasu 'yan ta'adda suke rike da wani bangare to daga wannan bangaren sai su kama sauran kasashen hari. Makwabciyar Mali wato kasar Algeria wacce ba ta cikin kungiyar ECOWAS ta yi ta yin sulhu ga bangarorin biyu masana sun yaba da wannan dattako na Algeria. Shugaban kasar Algeria ya ce zai yi ƙoƙarin ƙasar shi ta shiga tsakani tsakanin ita ECOWAS da Malin don a samu masalaha amma bai goyon bayan a wuce wannan shekara a ce ba a yi zaɓuɓɓuka ba to ka gani abin da ake bukata ne cikin halin da ake ciki. in mutanen mali suka ji wahala ta'addanci za su nufa mune ne talauci shi ke kawo ta'addanci zai koma mana zai koma duka kasashen ecowas ita algeria ta san tana da babbar iyaka da mali ita ma ta ji ciwo don shi ne. ta yi wannan tsinkaye don a shawo kan wannan matsala sanannen abu ne cewa matsalar tsaron da ta'addabi yankin sahel shekara da shekaru wani abu ne da ya samo tushe daga yanayin da ake ciki a arewacin kasar mali yankin da kungiyoyin ta'addanci suka mayar da shi matattara wanda kuma ke ba su damar tsallakowa nijar da burkina faso yayin da sannan a hankali abin ya fara danganawa zuwa iyakokin jamhuriyar benin da cote d'ivoire sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar nijar